hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1447 wanda ya daidai da 20 ga watan daya shekara ta 2026 a wannan masallaci ne albarka da ummi na Aisha da ke layin Alhaji Bello Abdullahi Allah ya tsara masa lafiya da tsawon kwana da ke nan unguwar dosa a cikin garin Kaduna tarayyar Najeriya domin ci gaba da karatu a cikin littafin مختصر في أصول أهل السنة مناسم الأصل الثاني قال المستعد لا تتفيا نعم السلام عليكم in zai ba matsala ta kasa ba ce kawai yau bai karatun ba ba eh ok to kama ya dan ma da yake yanzu eh yawa ina matsala mu kasa maki mai kawai da tun da za a sauki haka yi ok muna cikin al'asli sani shine ada'u haqqi sahaba wato sauke haƙƙi da nauyin da Allah ta'ala ya daura mana dangane da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma muna kan gaba ne inda ma da ke kuma baqiyatul ashara alaihim ridwanullahi ajma'in kamar nan ne zamu tashi ku yana magana akan daraja da falalan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya kawo al sune waɗannan guda hudu wanda muka ji su a baya kuma daga gaske abin da ya kara musu daraja da matsayi shine dukkanin su surukan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam ko dai ya aura daga wurin wasu daga ciki ko ya ba wasu ya aura daga wurin mutum biyu ya aura wurin sayyidina Abubakar da sayyidina Umar sannan ya bayar da aure ga sayyidina Usman da sayyidina Ali to kaga hada sukurtaka da jini da gidan annabta da suka yi wannan kada ya sai nuna daraja da matsayin su ba yake da na wani wanda ba su ba to ya ƙara yadda a gare su sai malam ya ce sun mafafiyatul ashara sannan sai sauran mutane goma nan da aka ambace su al'ashara ɗin ne yana nufin wanda aka yi musu bishara da aljannatin suna duniya a asali ba sahabbai goma ne kadai aka yi ma bishara da aljannatin suna duniya ba sun fi haka kaga kaman ammar ibn yasir ammar da mahaifinsa yasir da mahaifiyarsa sumayya duk suna ciki da imratu sauda wannan bakar matan wanda take ciwon farfadiya kun tuna kisan ta ko wanda ta roƙi Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya roƙan mata Allah ya yaye mata ciwon farfadiya ya ce mata in kin so zan roƙi Allah ya yaye miki in kin so kuma ki yi haƙuri amma yana tabbatar miki kiyar aljanna ce inda zaki hakuri sai ta ce zan yi hakuri amma dai ka roƙa min Allah Allah a takashshaf in na faɗi kada tufafi na rinka ɗagawa al'aura na ina yin tsaraici saboda in ta faɗi ɗin, iska ko na abu kan sa tsaraiki a bainar jama'a manzo Allah suna kuma ya roƙan mata Allah kuma ya zamto cewa ba ko da ciwon ya tace ba ta haka wannan wannan bushara ne na cewa ta samu aljanna a ranar gobe mun fahimci wannan ko to amma me yasa nan aka ce al'ashara ake yawan faɗin goma goma nan saboda su sun zo ne a hadisi guda ɗaya na hadisi ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya jera su kamar yadda zamu ji malai ce sun mabaƙiyatul ashara sai sauran sahabbai goma nan alaihim ridwanullahi ajma'in da su da wanda ba su ba dukkanin su Allah ya tsara yadda a gare su faqad ja'a Abdurrahman ibn Auf kunji ya hadisi ya haƙiƙa ya zo daga Abdurrahman dan Auf annan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam qala cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tafi tsaye a cikin su ya buɗi baki ce abubakarin fil janna Allahu akbar abubakar dan aljanna qur'ani kuma ya buga sam yace wallazi ja'a bi sidiki wa saddaqa bi yace in yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana kaga magana ta kare to eh, me gaskiya dan me gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam dan aljanna ne shi wa Umar sannan al-Faruq me raba ƙarya da gaskiya in ka ga Umar na wurin to ba ƙarya ko kafirci in dai ya zaka to dole ta mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baya hanya ɗaya da shaytan sai na annan sulatu ya ce shi ma wannan dan aljanna ne kuma ibn al-khattab wa usman shi ma abokin haske biyu wanda ya aure har ƴaƴan annabi guda biyu wanda ake ce mazin nurai ne ko yace fil jannati shi ma dan aljanna ne wa aliyun sannan da kanina na jini na wanda na ba shi auren iyata da na kuso. ba hausa ce ga ganga kusan yaki eh yace fil janna shi ma sai na ali dan aljanna ne ya jama'a wa talha to ga wani amshakin mai kuɗin da bai ma mai rowa ba a rayuwar shi talha dan ubaidillah shin ya dawo kasuwanci kawai sai ya ɗibi kuɗi masu yawa ya aje a zauren gidan shi ya ce ma ko wani ya shiga da barin madina ya faɗi cewa ya dawo daga kasuwa akwai kuɗi mabukaci ya zo ya ɗiba kuma zai aje ne shige gida don kada gobe ga ka canza rigatan da ya ka ɗauka ya ɗauka shi ya yi maka bai ma san wa ya taimaka ba wa talha wa zubair da azubair ibn al-awwal su biyu na annabi sallallahu alaihi wasallam jariya fil janna makwabtan juna ne a gidan aljanna estate ne suke wa abdurrahman ibn auf shi kansa ne riwayar hadisin abdurrahman ibn auf mai kuɗi kenan wanda ya ciyar da addini shi ba abdurrahman dan auf dan kasuwa ne sosai annabi sallallahu alaihi wasallam ce fil janna shi ma Allah ya sanar da cewa dan aljanna ne Allahu akbar wannan kan sun ga wa ta'at to ga wani gwarzan nan sa'ad bin abi waqas Allah sallallahu alaihi wasallam yake janna shi ma dan aljanna ne manzo Allah sallallahu alaihi masa addu'a yace Allah ka bashi haihuwa wa saddid ramyahu in yi harbi kuma ka bashi sa'a yi gidin tajin tun daga ran da Allah sallallahu alaihi masa wannan addu'a in yi harbi to ko dai an mutu ko ya bige amma ba ya mutu tajin shi yasa Allah sallallahu alaihi kuma Allah ya karba addu'ansa in yayi sai na umar in yaƙi tsanani sai ce a na sa'ad sa'ad na raye ko yi shahada na ce na sai ce ya zo ya ce wallahi sai Allah ya taimake mu <laughs> Allah ba sa'ad na zuwa ce wallahi Allah sai ka taimake mu kawai sai a yi nasara eh manzo Allah sallallahu alaihi in ya shi ya tago sai ce ga kawuna in wani ya sai nuna mun kawun shi kai da Allah sallallahu alaihi yanda yake zubar da mafiya kawai tsaya a bashi ce irin ya sa'ad ya harbi ya kai sa'ad ta abi wa ummi ban san ka uwana da ubana duk duniyar musulunci ba wanda Allah suna bai taɓa gaya ma wannan sai sa'ad kun fahimci magana eh manzo Allah suna bai ga yanda yake crossing kibiya ba fa ta wancan maroko da Malam ba <laughs> amma koro su abi da basu da 750 ba Yau ku da gida ai ta zama makoki wani ne ga kurotin ne ne ce wancan ko ibrahim ne kowa sunan shi gaji ana ta faɗa ko ne ce da abu duk club din musulmai ne to mu ina ruwan mu ko ba ga dabiya ba su iya ba ballata na halin da sun iya hadisi da fiqh sai ne ya ba kamar yadda muka yaba bayan musafaka ko yawwa to ne, ba wai muna cewa haramun ba ne, amma kuma dai a ƙari a kwallon mai kwallon mu zai tsina na mana ilimi ya fi kwallon daraja ko kuwa eh in sun ji haushi yau sai su ci da hakuri ta zo ta kansu na'am sukan taimaka to ba za su taimaka ta addinin bane ko addinin kuna ku addinin ruwa kuke yi aminu eh a taimako addini ya fito wani taimako annan sulasunan cewa khairun nas alfa'ahum lin nas mafi alkhairun mutum shine wanda ya fi amfanar da mutane to wannan taimakawa har kiristoci na yi ku kanku masu kuɗin ku musulman marowata ne shi yasa kuke zama cikin wahala da masu kuɗin musulmi suna fitar da zakayen da Allah ya ce ko kai ba za ka zauna inda kake ba ne ko ba shi ne ba so da aka rowa kawai a jini yake mutum marowaci ne kawai marowaci ne Allah ka raba mu da rowa wa sa'id bin zaid annabi sallallahu alaihi wa sa'id bin zaid wa amr bin nukhayl fil janna su ma nan biyan aljanna ne sannan wa abu ubaida Allahu akbar da abu ubaida ne waye asalin sunansa amin ibn jarra manala sallallahu alaihi dan aljanna ne shi ko shakka babu imam turmidi ya rawaito wannan hadisi hadisi na 3747 Allah ta kare da gare su to da gaba ta gaba karkashin wannan babu ita ce gaban mutum ma za a ta hudu kwarai da gaske halaje kai nan bari yace fa lahum bil fadl muna kuma tabbatar masahabai da falala da daukaka in banda annabin al'umma nan ba wanda ya kai su falala da daraja wa nuqiru lahum bis sannan ko muna tabbatar musu da godiya saboda jinanan su da lokutan su da dukiyar su shi ko addinin nan har muka samu da sun yi rowa da a wuri ɗaya kai ta tsayawa sai dai Allah ya kawo wata hanyar cikin rahamar amma su Allah ya zaɓa ya zamto wa nad'u lahu wa nad'u lahum sannan kuma muna musu addu'a na alkhairi jazahumullahu anna wa anil islam khairal jaza Allah ka saka masa habbai da alkhairi Allah ka biya su da mafi alkhairin abin da ka biya bayanka na kwarai da shi dan sarkin sunayenka wa la tarabbi alaihim sannan muna roƙon Allah ya ƙara yadda da su radiyallahu anhum ajma'in yawwa dukkaninsu ba ko ɗaya yanda annabawa babu fariko na ahadin rusuli to su ma sahabbai ba ma cire ko mutum daya duk inda sahabin annabi ne to muna roƙa masa wannan kaga wannan ke nuna adalcin sunna akan shi'a ba mu cire kowa ba ba mu zafi kowa ba addinin nan ba addinin la'anta ba ne addinin kira ne amma su la'anta shi ne addinin nasu ai ta tsine tsine yau tsinuwa ya zama addini kuma dan Allah dai لأن الله عز وجل يقول دوم من جعل الله سبحانه وتعالى نافذ في سورة الفتح آيات شاتك وسناتي لقد رضي الله عن المؤمنين حقيقة الله يا يبدا ذاك الآيات المؤمنين wannan da muminai din suwaye wannan ayan ta sauka tana nan ba na nan ba ta nan suwane ne almu'mini din wannan ayan duk bala'i da safanta dole kai ta safai ne ba inda za a yi ta cire ta kuma a ci kayi kayi da su sannan Allah ya ƙara tabbatarwa wani na iya cewa to ai mutanen annabi Isa ake nufi sai yace iddi bayi auna ka tahta shajara yayin da suke mata shaffa mubaya'a a ƙarƙashin bishiya to suwaye wa aka yi mubaya'a a ƙarƙashin bishiya na suna sannu? kuma suwa suka yi mai dole ka ce sahabbai ku kaga daga nan dole kai ga musu da fadalansu to sai gaban mu ta biyar kenan ko shine wa hubbuhum iman don Allah ku rike nan ne karatun gaba daya wa hubbuhum iman wa bughduhum nifaq wa kufr wa tughyan wa hubbuhum san sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam imanin shine imani ko imani ne wa bubbuhu duk kokisu kiyayyar nifaqun munafurci ne wa kufrun kuma yana kaiwa ma ga kafirci wa tughyan da wuce iyaka ko zalunci qala nabi sallallahu alaihi wa Allah tsira da aminci Allah tabbata gare yace ayatul iman yana daga cikin alamar shaidar tabbas kana da imani shuggul ansar a ganka kana son mutanen Madina wa ayatul yana daga cikin alama ta munafurci bughdul ansar a ga mutum baya son mutanen Madina sune allazina tabawwa'u dar ko wal iman to ku tuna annabi sallallahu alaihi wasallam an taba fita yaki aka samu dukiya ta ganima da aka zo ya rabar da ita ba tare da ya ba mutanen Madina ko mutum ɗaya ba kun ga nan ai an ce maganar mutanen Madina ne ko to sai dai ba ko mutum ɗaya cikin su ba sai suka rinka jinjina abun suna Allah ya ma'anar sallallahu alaihi wasallam rahama ya ba kowa uku bai ba mu ba bi ma'ana ko kila nauyin aiki yawa fayil ɗin mu an ɗauka an yi ba a yi ba kun fahimci maganar tun da gashi ba, ƙarfin hali aka je jihadin da ƙarfin imani Sai na Umar zai wuce kun san shi na cikin al-muhajirun da yake suna magana kawai sai tausayin ya kama shi yace ba nan kula-kula ya sa muku shugaba ba suka ce ce kun gaya ma shugaban ku damuwar ku suka ce a'a sai ya kame shi ya ce al'ummanka suna da damuwa ka je ka saurare su ya je samu kan madina yake da suya ake ciki alasa suka ce kaji kaji sun shi ma ji abin da suka faɗan nan to sai shiru an jima sai na umar ya gashi ce ka ga mutanen ka ka tuntube su ka ga shugabanci ko ka tuntube su ya yace da suka faɗa masa bai kai ce na ji abin da suka ce ce ka gaya ma nan sura sun ce je ka faɗa shi. bi ma'ana zai iya yiwuwa nauyi ne na shugabanci duk yadda kake ganin wani abu kai kana ga abin da za a ce ba abin da kaza ba wallahi ba jarabe ka da shugabanci ba wani abu da aka kirisisti da kwakwalwarka sai ka manta ma akwai shi a duniya sai dai in kai rubutu sai ya dawo ko wani ya tuna maka to shi ballantana kana shugabantar duk duniya lokaci na kayaki da rashin kwanciyar hankali shine sai sai ka je ka gaya shi ya je faɗa ma nan sallama manzo Allah sallallahu da ya ji koken sai ce to yanzu ba ta su ba kai shugaban da ka zo ka gaya mun kai me kace dan da ya ji sai ga abin da jama'a ke cewa annabi sallallahu alaihi ce to kai me kace banda jama'a kai fa sai ce to to to yanda dai suka ce din annabi ma'ana shi ma dai fahimtar shi ta bi dai munafurci yace haka ne sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce to a tara da aka tara su gaba ɗaya yake cewa da su ashe ban tadda ku kuna yaki kuna kashe juna ba sanadiya na Allah ya haɗa zukatan ku ka zama yan uwan juna ban tadda ku kuna kafirci dab da gafan wuta ba sanadiya na Allah ya kubutar tadda ku kuka dawo imani sun ka fashe da kuka Allah su ya yake amma kan kun ga dama kuma za ku iya rama za ku yi cewa ashe kai ma mutanen ka ba su koro ka daga maka ba mu muka baka wurin zama kuke kukan da ya fi na ba suka ce ba za mu iya ba mu yi faɗi wannan suna ga ai kafirci ne ma su wannan farji ta ce wallahi ba za mu iya ba da annan suwa kuma yadda suke kuka ya ya mutu. sai su to ku tsaya ku je abin da lissafin ku bai ba ku ba ya ce su fa duniya na ba ku suka tafi ko kuma annabin ne su kunta guda a tare da wa ya ci nasara <laughs> sai suka fara dawa hayyacin suna jinjina wa magana annan suwa sallan sai ya ce musu to bari ku ji inda duk duniya za su taru ya nuna wata hanya ce su bina ku mutanen madina ku bina ya ce to zan kyala duk duniya in bi ku ku mutanen madina to shine sai koro wannan hadisin da kuka ji sai ce san mutanen madina imani kin mutanen madina kuma annabi sallallahu alaihi ce munafurci ina fata mun fahimci wannan har sai da wani hadisi ma game da garin madinan ba ma mutanen madinan ba yace man istata an yamuta fil madinati falyafal duk wanda ya samu iko ya ji alama mutuwa za ta rike shi ta cin mishi ya zama mutuwa a madina za ta iya cin mai to ya kokari ya zango a madina ya mutu in ji sallallahu alaihi wasallam a wani wuri yace wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun madina ita ta fi mutu alkhairi inda sun sani to kaga ina ga kuma a ce yanzu fa wannan da maganin da ake fa har a tashi kiyama Madina na da wannan daraja to ina ga kuma su sahabban wanda suka rayu a zamanin wahayi Allah ka ƙara mana imani ka kuma ƙara mana son su da koyi da su to sai na nawa na shida ko na biyar na shida malai cewa kulluhum inda nusrati ansaru dukkanin sahabbai a yayin taimakon addinin nan mataimaka ne sun taimaki addini wasu sun yi tun a makka wasu sun yi bayan hijira wal muhajirun domin su muhajirai irin su sayyidina Umar da Abubakar radiyallahu anhu nasarun nabi sun taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam kama fil aya kamar yadda yazo a cikin ayar alqur'ani wal ansar haka nan su ma mutanen Madina nasarun nabi sun taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana sun taimaki da awarsa illa annana sai dai mu an hanzari ba gudu ba na taqidu mun kudirce a ranmu mun yadda muna ƙudurcewa muna masu yadda da cewa annal muhajirin lallai al muhajirin wanda suka taho daga garin da ba Madina ba fil jumla in ka ɗauki magana a dunkule afdalu min al sun fi mutanen Madina falala da daraja wannan kuma aka yi. saboda su suka fara tago safar sannan 'yan Madina suka karba to da haka wahalar da suka sha ma ba ita take da 'yan Madina ba shi yasa ko da aka zo za a tafi yaƙi ina ga Uhud ne annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tara su sai kira mutanen Madina ya ce jihadi ne ga shi ga shi amma ɗan Madina kaɗai ya ware bai kira ɗan maka ko mutum ɗaya ba sai suka ce har yake tambayar sa akan a tafi ko a jinkirta sai suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai da baka bambanta mu da mutanen Makka ba mun san tausayin mu yasa ka keɓe mu dan karallaci lallaci zukatan mu su ko waɗancan ka san tested and trusted ne ma'ana duk wanda ya iya hijira to dama ba a bukata a tambaye shi za su da aji ko ba lashi ba yadda da zai iya mutuwa dan addini shi yasa ya bar kasar to ba mu bukata ka an tambaye shi ya Allah ka ba mu irin wannan imani ya Allah ka ba mu imanin da za mu iya miƙa rayuwar mu dan addinin ka to shine suka ce su sun yadda in an tashi kana ƙara neman shawara sai a musu kuɗin goro da almuhajirun wallahi za su ko ba su ba shi kunya ba kuma haka kai ba su ba da kunyan ba to wannan darajar da almuhajirun suka samu na fara taimakon su addini kafin a zo madina da wahalhalun da suka sha ya sanya suke da falala kuma kan kuma ta cikin safon sayyidina abubakar shi kaɗai ya isa ya nauyaya ma'aunin almuhajirin har su kowa matsayi wa min afradil sannan mun yadda kuma haɗarin mu ahlus sunna daga cikin ɗaiɗaikun sahabbai mutanen Madina man nuna ne ya ce min amma man ne kawai to dama man huwa afdalu min tafi akwai wanda ɗan Madina ne amma kuma yana da falala wanda a in ana maganar ɗaiɗaiku wancan a dunkule dukkanin muhajirin sun fi al'ansar daraja a dunkule amma aka zo aka ce a yi ɗaya bayan ɗaya to akwai wasu ɗaiɗaiku a cikin mutanen Madina wanda suna da falala min afradul muhajirin fiye da wasu daga cikin ɗaiɗaiku waɗanda suke mutan muhajirin ne mutanen Makka ne mun gane wannan ko malam ce wallahi musta'an Allah subhanahu wataala shine mafi mafi mafi ko shine abin neman taimako to sai mu ta bakwai ko ina kamar ita ce ta ƙarshe a wannan babin malam ce min hadal bab a wannan babi wani babi game da haƙƙin sahabbai da ke kanmu kan kuma ta shi ne babi haƙƙin sahabbai da ke kanmu ake so mu sauke musu wallahi malamin da ya iya littafi Allah ya biya shi da aljanna saboda ya rufe babin da kashe wutar fitina yace a cikin wannan babi na sauke haƙƙin sahabbai mu ahlus sunna daga cikin tarbiyyar mu Allah ya kuda fi ma jara bayna sahaba Shi ne Allah na ku da kada mu kuka da magana da zance da tattaunawa fi ma jara bai na sahaba na abin da ya faru a tsakanin sahabbai min hurub min hurubihim tun daga abin da shafi ya tsoki da suka yi kamar sai na Ali da Muawiya da sauransu wa fi ma waqa na da irin abin da ya faru a tsakanin su na cece ku ce ko iyayen ka tara suna da rikicin tana tarbiyya ba ka iya magana ba sai dai in za ka yi addu'a ka bada haƙuri kuma shi mu ma wuce musu Shi ne a baya da ya faɗa muna musu a muna muna musu addu'a muna roƙo Allah ya da su to kamar haka bari ku ji wani abu da malam ko da bari mu je ƙarshe to ba za mu kutsa ni magana ce abin da ya fara tsakanin su ba fahum basharun mun yadda sahabban nan mutane ne ba mala'iku ba ne ona suna yin kuskure wa yusibun kuma suna dacewa yanzu dan Allah kun lissafa da sunan adalci hmm? suna kuskure suna dacewa walakin Allah sai dai hanzari ba gudu ba tabbas Allah subhanahu azza wa jalla ghafara lahum ya riga ya gafarta musu bari ku ji ba ka taɓa samun ayar Qur'anin da Allah ya faɗi kuskuren sahabi face sai kaga ya faɗi gafara a gare shi kafin ayar ko a gaban ka je eh, duk Qur'ani ka gani duk inda ka ji Allah ta'ala ya faɗi wani kuskure da suka yi to kana kallon ayar da ta zo kafin ayar ko kana matsawa gaba za ka ji Allah ya ce ya yafe musu bi taɓa faɗan kuskuren ta wata su sai da yafiya kuma ya faɗi kuskuren ne don kar mu faɗa ba wai don mu aibanta su ba don kar mu mu zo mu faɗa don mu wuce gadan lafiya ne jama'a mun fahimci wannan ko to Allah ya gafarta musu wata tajawaza anhu kuma ya kauda kai gabarin abin da suka yi wa indahum min alhasanat kuma ko da a ce sahabi laifi mu mun yadda indakum min alhasanat suna tare da wasu kyawawan ayyuka da suka yi na bauta almashiya wanda ta shafe laifukansu dan dama Allah ya ce innal hasanati yuzhibna sayyi'at idan mutum ya mummunan aiki ya mai kyau kyakkyawan zai shafe ya tafiyar da mummunan to suna da kyawawan aiki wanda ya shafe mummuna din nan ma yarbu na abin da yake ɗaukaka su suna da aikin da zai shata wancan kuma ya ɗaukaka su alama wa ka'a fi fihi min alkafa na daga abin da suka auka mata na kuskure ina fata an fahimci wannan ko ɗaya ba za mu kawo a cikin misalin kuskuren sahabi ba saboda ba kuskuren muke nema ba kawai imanin muke nema shi yasa an kunkuna ko sunan sahabi ɗaya ba mu kama ba kuma in kun je karanta ma ɗaliban ku ta nono kar a ta nema a ce sai an nemo wani sahabi ne mai kaza faɗa musu su imani kawai ku wuce saboda ko kun san sunan ba zai amfane ku ba an riga an gama an yafe musu wannan shine tarbiyya an fahimta Allah ya datar da mu wa rubbama ba haduhu fil khatari an ittihad so da yawa ma fa sun sabai kuskuren da ake faɗa in ji malam yace so da yawa akan samu wani daga cikin su ya auka wa kuskuren ne an ittihad wani ittihadi wani ba wai da gangan irin namu ba wal mustahidu kuma mu mun sani cewa duk mutumin da ya ijtihadi idan aqfa'a idan ya kuskure yin ijtihadin sa lahu ajrun wahid yana da lada guda ɗaya saboda ba barna ya nufata ba gyara ya nufa sai aka karfafe shi a wurin shari'a wa idan asaba idan kuma ya dace ya daidai lahu ajran Allah zai ba shi lada biyu Allah ka ba sahabban sa rikin wannan kama sahha kamar yadda muka san ya inganta har rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam daga manzo Allah tsira da abincin Allah tabbata a gare shi annahu lallai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ɗan uwa ya ce idza hakama al-hakim idan mai hukunci ya hukunci alƙali ne ko ko magidanci ne ko malami ne ko ko monita ne ko shugaba ne in dai ya hukunci da adalci wurin neman yin adalci fa sha'ada sai istihadi sun ba, sai da masu isti'abin shi ya yi daidai falahu ajiran, ko yana da lada guda biyu wa idza hakama idan koyi hukunci ya kokarin yi adalci da tsoron Allah fasahada ne ittihadi kokarin ya ga ya dace sun ma'afa sai aka wayi gari ya yi kuskure shi kuma bai dace ba to maimakon a ce laifi falahu ajrun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai ba shi lada guda ɗaya. kuma kun san lada ɗaya zai iya kai ka aljanna lada ɗaya zai iya kai ka aljanna kamar kuria ce da za a zo zaɓe a ce wani yana da kuri'a tara wani yana da goma waye su zaɓe bambancin ƙuri'un nawa ne ɗaya to haka su ma bai da ladan da ke suke Allah ka nauye ma'aunin mu ka yafe kurakuran mu malai ce nabi ya bari to ku ji yawwa magana malai gini kimiyya da na son kawo da su abinda shekul islam ibn kimiyya ya faɗa mu ahlus wa jama'a muke riko da ita shine yace sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam yanda Allah bai yi ka a zamanin yaƙin su da takobi da suka yi tsakanin su kamar musamman tsakanin sayyidina Ali bin Abi Talib da Muawiya da muka ambata yanda Allah ya kubutar da takobin ka ba da kai ake yaƙin ba yace to kai iya kokari Allah ya kubutar da harshen ka a cikin fitina ba ta kun fahimta ba inda dai Allah bai kawo ka sanda ake daga makamin ba to harshen ka ma yanzu ba a bukata shi dan ya riga an gama magana ta bi da wani amfani kawai ta bar ma Allah al'amarin su ka roƙa mishi ka roƙa musu gafara da yardan Allah gaba ɗaya in ce ka tsira amma ka ga za hukunci haka tsani sai na ka ga dalili yanzu ma a zamanin da ake yin abu kana nan din ka kasa samun daidai ina ga an samu shekara dubu yanzu ma fa kenan da akwai technology akwai internet din akwai CCTV akwai waye kace sai an gama tsaf sai ka ji kawai abun da kuskure a ce da kuskure a ciki kuma sai za su tafi abu a hankali ko da daga gida ne fa har zuwa waje wani abokinmu eh, a zaria ya taɓa siyo apple sai ya aje a fridge ya aje a freezer haka so da ya dawo ina da azumi ne ta zo iftar ko wani abu sai ya ga an yanki apple kuma an gutsura sai ya kira yaro ɗan shi a gida ya ce musu me yasa kai ci apple ɗin ko gutsura ba ka nemi izini ba yi masa fada da ce mai dan Allah ka yi hakuri ka yafe mu yake sai ji jikin shi ya tagu sai kala yara. sai bayan isha'i sai mahaifiyar yaron ya fita ne da yi mai fada fita yi a shi yake tana fallata ta ji da ya da wasu suke ta fita mun kana fada ɗazu da abdalla sunan shi ce eh sai ta ce wallahi tallahi ba shi ce ba ta ce ni na yanka ba na wuri rabe ce wallahi ni sai yi kira yaron ya ce mishi ba kai kaci wannan afirkin ba ba ce ba ni bane ba ba yace me yasa da ne maka fada kan ci ce kai ne ka ba hakuri yace na ga ranka ya bace yi ko ban san kana ranka yana bace Walla haka ɗan ya gaya mishi <laughs> to wannan inda a ce ga misali ya duke shi sai bayyana ya zai ji a rai ko yana so ku gane tazaran is very is very possible abinda kake ganin haka ne ka gama imani wallahi an tabi sawu sai ka ga wani wurin ba haka bane ba haka bane sannan ku ji mafi girman muhimmancin wannan ku ta tsantsanin ku wallahi malaka kiyaye mutuncin mutane wallahi tallahi ka kiyaye mutuncin mutane ko da abin da kake gani kai duk alamu sun nuna ma wallahi ka kiyaye mutuncin mutane wani zaka ji a ce barawo ne baka san hanyar samun shi ba baka sani ba baka san waye shi ba Allah in zai azurta shi sai shawara da kai ne ka da kai wani a ce mai mazinaci baka taɓa samu baka taɓa fashe da a kai ba kuma a ji a wani ya ta yaɗawa har wani ma ya kawo wasu abubuwa ya zuwa ma ce ai ku gaka kaza ba kuma wallahi da za a jiki ya fi ka imani ya fi ka tsoron Allah to mutunci mutunci mutunci abin kiyayewa ne saboda akwai illan da aka yi mutum a mutunci sai dai Allah ya raba mara ran kiyama amma a duniya ba ta warwarwa Allah ta tsare mana mutuncinmu da na al'ummar musulmi baki daya malai ce hadan nabi yambabi wannan abin da kuka ji game da darajar sahabbai tun daga farko har karshen wannan babi shine abin da ya dace anna taqidahu fihim mu kudirce shi a ranmu mu kullata mu aje mu kullata kamar mummuna abu ne ko mu kudirce a cikin ranmu wa qad qala nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahli badr domin hakika manzo Allah tsira da miki Allah tabbata gare shi ya faɗa dangane da mutanen Badar yake cewa la'anna Allah ifala ala ahli Badar lalle Allah madauki sarki yayi tsinkaya a ciki ya dubi zukatan mutanen da suka tsaya a filin Badar fa qala sai Allah ta'ala ce da su aymalu ma shi'tum ku aikata abinda kuka ga dama faqad wajabat lakum aljanna hakika ni Allah na tabbatar muku da aljanna wannan ba kira ne Allah ta'ala yake musu zuwa ta su aikata laifi ba kamar yadda kila ake fassara hadisin da haka bi ma'ana Allah ta'ala yana tabbatar musu da'an su dage wurin da'a aljanna ta tabbata a gare su ina fata an fahimci magana shine fassarar hadisin da malamai suka yi au qad waqartu lakum ko ta riwaya riwaya shakka ce ko cewa Allah ta'ala yi hakika na gafarta muku zunubanku mu ma Allah ka gafarta mana yan uwa al-aslu at-tasi asalin mu tushe na tara dama yana ga guda sha biyar ne gaba daya malam cewa min usuli ahli sunnati wal jama'a yana daga cikin tushen abinda ahli sunna wal jama'a suka yi imani da shi daga cikin ginshika abinda suka kudurce annahum lallai ahli sunna wal jama'a la yashhaduna li ahadin min ahli al-qiblati bi jannatin aw narin ala ta'yin ahli sunna wal jama'a ba sa tabbatar ma wani mutum ko wane ne shi min ahli al-qibla in dai musulmi ne ba sa yankewa su bi jannatin wani dan aljanna ne ko sai dai muna kyautata zato kamar yadda za mu ji a ciki akwai waɗanda in ka kalli aikin ka kalli yadda Allah ya faɗi yana mu bayan kwarai sai ka kyautata zaton insha Allah dan aljanna irin su Malam Bakar Mahmud Gumi irin su Jafar Mahmud Ada irin su wani in ka kalli yadda rayuwar ta tsare ta tafi sai ka ga wanda Allah ya sa shi anan kana fatan in Allah da haƙa zai cimma ruwa amma mu ce tabbas a ba za mu ce ba ba za mu iya ba wannan na Allah ne aunarin haka nan ba za mu kalli wani mutum saboda tsaron fasikanci da saban Allah ba in dai musulmi ne mu ce ɗan wuta ne halatta a yi mu kama sunan shi mu faɗa ba a yin haka sai dai ka ce masu aiki kaza Allah ce yan aljanna masu aiki kaza Allah ta ta'ala ce ɗan wuta ne mun fahimci wannan to daga nan kuma ba ma iya wani motsi to shine malam yace wannan fa abin da muka faɗa sai dai illa an illa man shahida lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ba mu wa wani dan wuta ne ko dan aljanna sai wanda annabi sallallahu alaihi tabbatar masa da dan aljanna ne kamar wanda muka fito yanzu al-asharatu mubashsharuna fil janna ko guda goma nan kaga ko ruwa kai wannan ba ka da kaufi saboda ka san haka annabi sallallahu alaihi ya faɗa walakinnana sai dai hanzari ba gudu ba mu sunna wal jama'a duk mutumin da ya kasance a ah, musulmi ne shi narju lil muhsinin muna kyautata fata da zato ga wanda ya kyautata wurin bin Allah da cewa dan aljanna ne wa naqafu ala al musiin sannan muna jin tsoron wanda ya dilmiya cikin saban Allah da cewa zai iya shiga wuta ina fata mun gane in mun ga mutum na aikin kwarai to shi kenan wannan muna kyautata zato shi in ya rasu sai mu tururuwa ne mu na zo muje mu roƙa masa Allah gasar. wanda kuma ya nuna ba ruwan shi da addinin nan in ya rasu ya ya nuna fajircinsa da kiyayya da addini da komai a sarari shi ke na sai ka kawo sai ka kame kai shiru ba za ka ce mai dan wuta ba ko ba za ka ka je sallar da na'izarsa malam malam nasiru na albani yake fada yake cewa musamman idan Allah ya maka wata niza cikin al'umma ta da'awa ko ta malinta ko ta falala da daraja ana kallon ka wani mutum ne mai mutunci a cikin al'umma to idan aka samu wani fasiki fajiri mai bayyana fasikancin shi da fajircin sa ya rasu to kai kar a ganka a kan gawan shi in wasu za su fallata an fahimci wannan sai ce amma ya halatta kai masa addu'a ko kai masa salatul ghaib daga inda kake a bayan fage amma a karari in kaje wani ma zai ce shekwa na ma da yazo shi mai sallah daga nan irin barnar da yake a bada ganin ta kamar ba barna ba ce amma a ce ai sun an ga suwa da wani suna gari ba zan su kan gawan shi ba anya kun fahimci magana anya to wannan anyan tana da amfani saboda bulala ne da jan kunnin mai irin laifin da yake jama'a ina fata mun fahimci Allah ka sa mu yi ƙarshe ne kyau malai sai fa'al ummil ala'i an karɓo daga ummul ala'i wannan ummul ala'i sahabiya ce tana cikin wanda suka yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya Allah ya ƙara da gare ta qalat take cewa fasata Usman bin Mas'ud jama'a kun san waye ne Usman bin Mas'ud hmm waye ne ya ga mu na abu game da shi kai gaskiya ne tabbas a Usman ibn Mas'ud shi tare aka shahid su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akur raba dan uwan nan sallallahu ne tare aka shayar da sunan halimatu sa'diya kun gani kuma san da ya rasu annabi sallallahu alaihi da kanshi ya dauke shi ya sa kabar kuma ya ce a bani wuri ya dauko hoji ya zo ya aje a wurin kabarin sai ke dan irin ta gane kabarin dan uwana <laughs> Allah ya sa mu gan shi a aljanna yan uwa Allah ka sa muna da rabon shi la aljanna dan tsarki sunaye. Allah ka yafe mana zunubanmu to Usman ibn Mas'ud istaka ya yi rashin lafiya indana ummul ala ta ce a wurin mu fa maghabnahu sai muka yi jinyarsa maghabnahu ai muka yi dawainiya na rashin lafiya shine jinya ai a Hausance ko hatta ida tufiya ciwo dai ba na tashi ne. har zuwa lokacin da Allah ya dauki rayuwarsa ta ce da dadi mutanen kirki su jinyar tun da gashi nan har ya bayyana sanadiyan jinyan gashi yanzu muna roƙa mai gafaran hariyar dan Allah sanadiyan jinyan kuma saboda kawai mutanen kirki kuma Allah ka sa mutanen kwarai za su jinyan hatta idan wufiya har lokacin da ya rasu ya cika adrajnahu sai muka shigar da shi fi aswaji a cikin tufafin adrajnahu ay adkhalnahu kenan wannan yahu tana nufin cewa ai ma'ana fa fassaluhu wa kaffanuhu suka wanke shi asalin wato suka yi masa littafani Ta ana dan uwansu ne فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah sai ya da min Allah tabbata gare shi shigo kar ku manta baji ana magana kan ba a yanke ma wani cewa dan aljanna ne ko kaza shi yasa muka ga muka bayani ku ji darajar ummul ala wanda ta ruwaito hadisi sannan ka darajar wanda ake magana Usman ibn Mas'ud fa qultu da naga annabi sallallahu alaihi ya shigo sai ni ummul ala'i na ce rahmatullahi alayka aba sa'id Abdullahi ibn Mas'ud kenan take ne Allah ya maka rahama ya kai baban sa'id shahadati alayka shaida na akanka ya kai Abdullahi ibn Mas'ud laqad akramaka Allah abinda na gani Allah ya karrama ka kai kawai ta wuce ta more ta haihu. kun ga ta'ayin ta kira sunan kuma ta ce ya hai fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah tsira da miki Allah tabbata gare shi ke da ita wa ma yudriki anna Allah akramaku wa ya sanar da ke Allah ya karrama shi ta ina kai miki wahayi kafa ki wuce mata ida kafa wuce gona da is akwai ya dace mu ce maka ida rabu ko kafa wuce wuri ki shiga hurbin Allah Wa ya faɗa miki an miki wahayi ne yake ummul ala'i qalat take fa qultu la adri bi abi anta wa ummi Allahu akbar ita ta ga najartan ya dauke ta kun fahimta kamar ummu salama lokacin da abu salama zai rasu ne yace ya Allah ka maye mun gurbi na a cikin iyali na bayan bana da ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam gidan ce ma ummu salama ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta fada yace ki ce Allah ka musanya mu ka ba ni lafiyan jaraba wannan ka musanya mu da wanda ya fi shi ta fada da ta gama faɗi sai ta ce amma wani miji ne fa Abu Salama a duniya bi ma'ana ita dai ta kirfa kafin a samu kamar shi za a jima mace ce ma miji wannan shaidar namijin nan ba karamin sadauki bane a kowane bangare ba karamin sadauki bane to shine sai annan su alaihi daga baya sai ya aure ta aiku ta ga mijin da ya fi shi eh, eh ai ya fito dubu ma ni ma da na ce so miliya sai na gane ma kuskure nake kawai ta ga wanda ya fi shi magana ta tsaya ana a komai <laughs> eh to ku gane cewa ba shi shi ita ma ce ma Allah ba kuma gyara ne ya nuna cewa a ashe biyu zai iya kuskure malami kuma yana gyara kar ya jinkirin gyara wa ɗalibi ta fuskar da ya dace saboda kada matsalar ta ci gaba da wanzuwa saboda da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru to shi kenan kowa ma sai ya rinka shaci faɗi a gari duk abin da ya so shi zai faɗi sai ta ce eh, ina falfal ka uwana da ubana ai ka ga ta nuna cewa ba da ganganta yi ba ta ce wallahi ba ba wanda ya sanar da ni fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah kira da amincin Allah tabbata a gare shi yace da ita amma huwa can ga shi Abdullahi can eh, ga Uthman ibn Mas'ud faqad ja'a kul yaqin tabbas ya zo yaqini ya zo masa al yaqin anan bi amma bi ma'ana al maut shi dai kan mutuwa ta riske shi shine farin Allah ta'ala wa abudu rabbaka hatta ta al yaqin yace faqad ja'a kul yaqin shi kan bai mutuwa ta zo mishi min rabbihi daga ubangijinsa Allahu akbar Allah ka samu da alkhairi a wannan rana wa inni la'arju lakum khair kun ji ko manzala sallallahu alaihi ce ni abin da nake fatan masa lalle a yanda na san shi ina masa fatan lalle yana da alkhairi ma'ana zai riski aljanna wallahi amma ina rantsuwa da Allah ma adiri ni dai ban sani ba bi ma'ana ba ai mun wahayi ba wa ana kuma ni ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ban sani ba ma yuf'alu bi me za a aikata da ni wa anan ba yana nufin cewa wai maganan wuta ne ko aljanna ba ba haka hadisi ke nufi ba saboda game da aljanna Allah ta'ala ya faɗa mai abin da zai da shi inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira Allahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara tutuni wa yutimma ni'matahu alayk ay yutimma ni'matahu alayk shine shigar da kai aljanna ita ba fata mun gane to abinda hadisin ke nufi anan shine Allah ta'ala bai sanar da ni dukkan abubuwan da za su faru a ranar alkiyama ba na san wasu amma wasu ban sani ba sai a rana wannan kuma ita ce aqida ahlus sunna wal jamaa amma ba yana nufin cewa ne wai annabi sallallahu alaihi wasallam bai san shi za a ci shiga aljanna ko ba haka ba ai hajja zai rasu sai da ya ga mana na Fatima radiyallahu anha yace ta ce ta farko wanda za ta cin masa a gidan rahama kuma duk mun imani da waɗannan hadisi ina fata mun fahimta yawwa wannan kuma shine ladabi da fassara da zai bada ma'anan hadisin kwarai wanda ke da goyon baya da ayi da hadisin Allah ka tsara tsira da aminci ga annabi mu qalat ummu ala tace fa qultu sai nace wallahi ina rantsuwa da Allah la uzakki ahadan ba'dahu abadan daga yau wallahi ba zan tsara tsarkake wani ba ko ba kuma Usman ibn Mas'ud ban tsarawa tace kai ba wannan ba fa ahzanani zalik sai wannan magana ta wata zuta dame ni kun ga alhuzun dama mun faɗa shi ne in ka tuna wani abu sai ka ji ba daɗi to shi ne duk in ka tuna cewa ta yi wannan furucin sai ka ji abin ya dubu ya shiga ya dame ka a rai ta ce fanintu har aka kai ka dare ta yi na kwanta ne bacci fa uritu li Usman ne mafarkin Usman ibn Mas'ud ainan abinda ko na gani a mafarkin nan wasu idanuwa ne na ruwa ta jiri suna gudana wasu ƙoramu suna gudana a inda yake ga wasu kogi suna malala na ruwa fajitu ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai kace sai na ga na bai kare ba sai na tashi na je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fa akbartuhu dhalik na fice mai to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ga abin da ya faru ga abin da ka faɗa ga abin da ni ma na kuma zo ne mafarki na gani ma'ana ya bacin wannan mafarki nawa Allah ya sa dai ba wani laifin ne ma Allah ba فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى ده ان شاء الله ثبت غري شي ce za ta amaluhu wannan abin da ke gani ayyukansa na kwarai ne za su ci gaba da wanzuwa lada zai ta zuwa to ne aka siffanta a aka ga ruwa ya siffanta aiki da ruwa dalili na farko shine shi ruwa yana raya wuri ne ba kashe shi ba ba kamar wuta ne rashin ruwa yana kashe wuri amma inda ruwa akan samu dausayi akan samu ni'imomi masu tarin yawa ko tafiya kake a daji kishi kaga ya kusan karka karasa ya zaka yi daga kai kaga in tsuntsaye na yawo ina suke bi inda kaga suna bije wurin karshe sai ka ga ruwa saboda ba za su je inda za su mutu ba na ga mafarauta sun san wannan sosai to an kamanta aikin shi da ruwa sannan kuma wannan kogin sai ya zama kwaɗaitarwa ne ga duk musulmi ya aikin da bayan mutuwarsu zai gudana shi ne abinda malaman hadisi ta faɗi a can da wannan hadisin da na duba ana so ka aikin da bayan ka ko yaya ne wannan aikin ne, ci gaba da wanzuwa ko mun kankanta shi Allah ka ba mu ayyuka na kwarai da za su sa mu tsiraran alkiyama to sai na goma asharatun kamila ko malam ce wa min tariqati ahli sunnati wal jama'a daga cikin hanyoyin ahli sunna wal jama'a annan iman mun yarda ɗari bisa ɗari cewa imani ya fara ne ƙaunin tun daga magana akwai abin da faɗinsa ne imani bil lisani kai furuci da harshe wa tiqadu akwai kuma abin da kudurce shi a zuci ne imani kamar yarda da akwai Allah kamar yarda da Allah ne bisa kan al'arshi yarda da Allah yana sama kaga wannan da ayyukan zuci ne wasu qadin bil akwai abin da a zuci zamu kudirce mun samu biyu ko wa amalin bil jawarih wal arkan da kuma yin aiki da gabbai da dukunnai na jiki duk gabbai na jiki me wannan yake nufi imani da zai taɓa cika ba sai an samu ukun nan eh? yanzu dan ka zo sallah babu niyya sallah ta yi kan ta manta ta shekaru da yawa ta ba a zaune ko tashi muka za a tarawihi wani lokaci muna neman cin tarawihi a nan ba mu faɗi za a yi shafa'i da wuturi ba kasance mana ku faɗa saboda niyyar haka ne ko yau ni na ka wannan magana ku shekara ashirin da kai tsakanin ka mana wannan gyara ni na tuna ya kance ku faɗa saboda maganar niyya <laughs> to kaga wannan na zuci ne kaɗai to karatun qur'ani kuma kaga furuci ne ruku'u da sujada ayyuka ne to imani yana nan a duka yana zuci yana furuci yana magana bi ma'ana wani ba zai zo ya aikin kafirci ce ai ba haka ne nufi ba a'a da hatsari ka ga ma hukunci da abin da ba shi kenan ba sai ka cuta a duniya ko addini ko kuma mutum ya kudurta abin da ba daidai ba ko da ya aiki daidai kuma ga aiki bai yi ba malam ce ga dalilin mu wa ana bi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abdurrahman ibn saqib Allah ya kare ta ga yusuf kala ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wallahi kira da mun Allah tabbata gare shi yace al iman kun ga imani bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna shu'ba imani yanki yanki ne ko ka ce rassa kamar yadda aka fassara ko har rassa ko yanki yanki guda saba'in da ɗoriya in an ce bid'a shine lamman da ya fara bai kasa da biyu ba bai kuma haura tara ba wasu malaman suka ce ko shida ko bakwai ko takwas ko tara wasu malaman fadin Allah ta'ala fi bid'a sinin a cikin suratul rum to wannan dai sai ka ce da duriya ma'ana imani ya karkasu saba'in bai kai tamanin ba amma dai ya aura saba'in shikenan mu zauna lafiya ko fa afdaluha mafi kololuwan abin da imani ya kunsa qawlu la ilaha illallah shine Allah ya baka dama ka furta kalmar shahada ya Allah ka sa ita ce kalmar mu ta a duniyar nan wa mafi kasa kuwa imamatu la'aza an tsari shine ka kawar da wani abu mai cutarwa ga barin hanya ko da kuwa hanyar nan ba musulmai ne kadai suke bi ba ko da hanyar nan akwai sun da ba musulmai ba suna bi suna amfana in dai ka kauda cuta daga barin hanya to ka samu wasu malamai suka ce haddada ma'ana idan kana da dama abu kaza ya damu mutane yana cutar da su ka sa dukiyarka ka kawar da shi ko ka sa ofishinka ka kawar da shi ko ka sa jam'iyyar ka kawar da shi ko ka da, in dai cutarwa ne to za ka iya samun wannan darajar a wurin Allah Allah ka ba mu iko amfani da damar wakin mu wal haya'u annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga kunya kun tuna hadisi na tariqu salih ko eh kun ga kunya shu'batu ita ma wani yanki ne min al-iman na imani Allah ka ba mu kunya wa an Muhammad bin Isma'il al-Bukhari an karbo hadisi daga Imam al-Bukhari Allah ya masa rahama yace katabtu an alfi farin min ulama na rubuto daga malamai sun kai dubu wa ziyadatin da ɗuriya sama da dubu kenan walam aktub kuma ban rubuto na abu daga cikin abin da na rubuto da gare su amman tsala face abinda naji mutumin da yake al-imanu qawlun wa amal imani fa turki ne da aiki ba a ce shi a taqwa na kadai a cikin aiki na kwarai walam aktub amman qala al imanu qawlan kuma ban rubuto daga wanda ya ce imani kawai a furuci ba ne, obi ma'ana a can da ya ce wanda ce imani magana ne da aiki, kaga ga ne bai kawo kaji ba a ya ce dukkansu na bar musu su ban karɓa ba, har sai wanda ya hana da cewa imani ƙuduri ne a kudurce shi ake yi sannan ana furuci sannan ana aiki amma wanda suka ce imani kawai magana ne da aiki ba sai ta kudurce ba bi ma'ana ko ne sai in kawai mutum zai tsira ko mutumin da ce a'a imani ko in dai ka ce la ilaha illallah ai musulmi zai dawama a wuta ko ne ya aikata ta je abin da ya dama yace waɗannan dubban karɓar hadisi a wurin sa saboda barna za su yi a musulunci wa an sa'ad bin muwaqqi ibn hajar al-shaybani ko malam yace adraktu alfa ustadin wannan babban malami sa'ad yace da ta malam sa'ad eh yace na risu malamai dubu wa aksar kai fiye da dubu ma kulluhum dukkan su yaquluna suna cewa al-iman imani qaulun akwai ci a furuci wa amalin kuma yana cikin aiki yazidu imani fa yana karuwa wa yanqus kuma yana raguwa sai na umar yace yazidu bi ta'a in kana jin Allah zai karu wa yanqusu bil ma'siya in mutum na kafan Allah to imani zai kasa Allah ta ba mu ƙari ba rage ba wal aqidatu fil iman gaban mu ta farko ke na karkashin wannan aqida a cikin imani shine ma qala Umar ibn Abdul Aziz maganar Umar ibn Abdul Aziz wanda ake masa kirari da kulafa na biyar yace inna lil imani fara'i imani yana da farillai kamar yadda sallah ke da farillai za mu ji me yake nufi a gaba wa shara'i'a sannan imani yana da shar'o'in da sai an cika su imani ke samuwa wa hududan sannan imani yana da iyakokin da ba a keta mishi to an keta imani ya lalace wa sunanan sannan imani yana da sunnoni abubuwan da idan ana yin su imani na ƙara nagarta faman istakmalaha duk wanda ya cika waɗannan farillai da shari'o'i da iyakoki da sunnoni Istakmalan iman ya cika imani yadda Allah yake so ya Allah sanya mu cikin su dan tsarkin sunayensa. wa man lam yastakmilha wanda ko ya kasa cika su lam yastakmil iman wannan bai cika imani ba ba zai rabauta ba Allah ka tsare mu ka tsare mana zuriyar to me yake nufi yace fa'ida shi yasa wannan dan allo din qauluhu fadin Umar ibn Abdul Aziz yace imani yana da fara'id ai abun nufi a'malan akwai su ayyukan da sai ka yi su imani ke tabbata mutum yake shi musulmi ne cikin sallah kuma a yadda da musuluncin sa kaga ba za a yadda ba wa shara'i'a sanan yana da shari'o'i yace ai a qa'ida diniyatan akwai wasu ka'idoji waɗanda sai ka yadda da su ka rike sannan ne za a yadda cewa imanin nan ya tabbata wa hududan iyakokin ko da ake nufi shine mithla manhiyatin abubuwan da aka hana ka an ce ka yadda akwai wani ne in ba Allah ba yarda da wani yana yi ba Allah ba kaga wannan keta hududa keta hudud ne na Allah an gane ko wa sunanan sunanin ko da ya faɗa abin nufi mantuba abubuwa ne wanda suke halastattu an kira ka gare su in kayi za su ƙara maka daraja da matsayi malam yace wa yajudu bi ta'a imani yana karuwa da biyayya wannan magana sai na Umar ne ita ce wanda muka ishara da su wa yanqusu bil ma'siya ina da miki shi da ne ko amin wa yanqusu bil ma'siya sannan yana raguwa da da safan Allah dalili akan wannan malai ce qaulullahi ta'ala fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yake huwa allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin Allah ta'ala shi ne wanda ya saukar da natsuwa a zukatan mu'minai ba dan komai ba face liyazdadu imanan ma imani dan su ƙara imani akan imanin su ashe kaga imani yana karuwa wa qala imam bukhari imam bukhari Allah ya masa rahama ya faɗa cikin sahihi ingantaccen littafin sa yace karkashin faɗin Allah madaukakin sarki da Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addinin ku ba ka bukata daga wurin wani yace fa idza taraka shay'an min al-kamali fa huwa nasir dan haka nan duk wanda ya bar wani abu na daga abin da musulunci ya zo da shi cikakke to ya zama mai tauyayyen imani Allah ta tsare mu to gaba ta biyu karkashin abin da ya shafi wannan ta biyu ne ta uku ta uku ma sallallahu su wa nu'minu mu ahli suna wal jama'a muna yadda da kankancewa da cewa anna jami'a a'mal dukkan ayyukan da muke yi min salati ka kama tun daga sallah wa qiyamin da azumi wa hajjin da aikin hajji wa kiyamin da tsayuwar sallar dare da muke na watan Ramadan wa ghairi dalika na wani ya ce ghayyari kuskure ne ghairi ne wa ghairi dalika da ma wasu wanda ba mu ambata ba dakhilatu ne ba dakhilatu ba dakhilatu tahta musamman iman sun shiga cikin abin da ake kira da imani kamar yaya ma cewa ma'ana zali abin da nake nufi da wannan magana annal a'mala min al-iman ayyuka suna daga cikin imani sallah ma imani kuma kana Allahu yudhi'a imanakum Allah bai kasance dan ya bata imanin ku ba ma'anan al-iman anan as-sala ma kana Allahu yudhi'a salatukum abinda ayan ke nufi kenan in ka bi tafsiri za ka gani maliku qala ta'ala Allah kuma kake fati ya ce wallazina amanu wa amilu salihat waɗanda suka imani kuma suka aiki na kwarai ulaika ashabul janna waɗannan su ne ‘yan aljanna hum fiha khalidun su masu dawwama ne a cikin aljanna Allah ka sa muna ciki fa qawluhu dan aka faɗin Allah ta'ala a cikin ayan da ce wa amilu salihat suka yi aiki na kwarai min idafati shay wannan jingina abu ne ila nafsihi zuwa da kanta fal amalu salih dan haka kenan mun yarda aiki na kwarai min al iman shi ma yana daga cikin imani wa nara sai na biyar ko shine na kusa da ƙarshe haka ne na biyar ne na hudu na sannan muna gani muna yarda da cewa al-istithna'a fil imani la ala shak ce wanda muke insha Allah game da wani abu da muka yi imani da shi muna faɗin insha Allah din ne a bisa imani ba wajen muna shakka ba kama ce musulmi ne sai ka ce insha Allah ba wai kana shakkan kai musulmi ne ko ba musulmi ba kun fahimci magana a kan yadda ne muka yi ba kan shakka ba za mu ji me yasa ake cewa insha Allah din wa annahu min al kuma ka ce insha Allah din yana daga cikin abubuwa masu kyau abu ne da ake so sunna ne saboda qur'ani ne yake da mu فلا تقولن لشيء اني in ذلك غدا منين يا جماعه الا ان شاء wa zuwa rajili rajuli idza su'ila wannan ne da yake da maganar mutumin da aka tambaye shi aka ce da shi a mu'minun anta yanzu kai mu'mini ne fa yaqulu insha Allah sai Allah ya yarda shakka yake yi ba shakka yake yi ba wa daliluhu qawlu Allah azza wa jalla dalilin cewa ko ba shakka yake yi ba shine sakan Allah ko sarki da yake cewa laqad radiyallahu 'anil mu'minina laqad haka ne ko Eh, hakika Allah ya tabbatar wa manzansa gaskiyar mafarkinsa na cewa la tadkhulunna al-masjid haram lallai za ku shiga masallaci mai alfarma insha Allahu amini in Allah ya so kuna cikin aminci kun fahimta in Allah ya so kaga insha Allah ɗin, sai malam cewa qad alima ai Allah ya riga ya sani ko za Allah sallallahu alaihi tabbas ya san cewa da dakhilun za su shiga masallacin Makka ne alfarma ko shakka babu to kun ga wannan to me yasa ake cewa insha Allah din wannan kaga dan wannan dan littafin malam Yunus fa'ida ne ma da zai ba mu shine sai ce wa yakunu istisna istisna din da muke cewa insha Allah a cikin maganganun mu irin wannan da suka shafi imani yana kasancewa ne a bisa abubuwa kamar haka na farko dai mukan faɗe shi ne ko ya kasance a ku bi kirilla muna neman albarka ne da ambatan Allah in ka ce sha Allah ka ambata Allah kuma ka nuna Allah da iko ne wanda kana fatan zai ƙara tabbatar ma da abin da ka ambace shi a kansa to kaga fa sha Allah bai zama matsala ba dan gara ka ce in sha Allah da ka ce oh my god ko ka ce confirm haka wani ke cewa ya bros za ka fito da ce confirm confirm ɗinta ba confirm ba ne ba za ka wasa sai ka fita asibiti kawai ko ka wayi gari ba kuɗin mota ya wawa fa so ba shagi Allah ya kawo masu albarka amma da Allah ya zuwa ya karatu to nan na biyu sai ya yake ra'au amma kuskure ne wannan ra'au din kwamfuta ne ta sata au alama ya kunu fil shi ne abin da yake ne ko kuma na biyu kenan ko ne muna cewa ne insha Allah akan abin da zai kasance a ƙarshe wanda mun sallama Allah shi ne ke da ƙarshe din an ko kuma ya zamto na uku muna faɗin insha Allah ne ala adamu tazkiyati wal jazm kun ji wani ladabi saboda kan ya zamto mun tsarkake kanmu haka ce kai tsaye mana ka ce kace eh, irin wato kai ɗin nan ba dama kuma Allah ya ce fa fala tuzakku eh alimi ka ne wannan ko eh ne eh mana sai malam matsa ma zai ka rage ka eh eh dan kai ma amina magana sai ce maka eh mana ce to in ka gaya ma babba wannan wata hari in yana zariya mu ne duk mu kara ka jin mari a fuskar ka ba wani matsala amma kuma shi ba haka yake nufin ba in ka zauna da shi ka san abin da ya faɗa ba shi ne yake nufi a ran shi ba to sai dai ba ko shi ne shigo ba zai gane haka ba to shi ne rashin tsarkake kai wal mu da yanke abu dan ba da yankewa sai Allah amma idan kana ala shak amma fa ku sani duk wanda ce insha Allah din nan misalin ka ce kai mumini ne ya eh, eh, ya faɗa ne don shaka su yi cewa eh insha Allah ai yana dai fatan kila shi mu'mini ne to fa huwa kufrun irin wannan kafirci kamar yadda wasu suka yi a wuta ta zariya mu wai family suka ce wai a zo a rabu wasu su musulunci wasu su kiristanci saboda ne wai duk wanda suke kan gaskiyan gobe sai su taimaki sauran na ce ku ci bugu wa billahi dukan ku surfa ku za a yi <laughs> ka ta je bi wato shi ɗan Najeriya kawai kwakwalwar kafa da bance wallahi kwakwalwar ɗan Najeriya ta hankali na so da daɗewa wallahi sun je coci wata rana ma sai ce da ta raka wasu masallaci su raka wasu coci wai a can ɗin kowa sai ya taimaki danwan shi nake danwa ko zai saki danwa wallahi za a ji ba daɗi jama'a zuwa kulhuwan lahu ahad Allah shirya da mu da su. Gaba mu na ƙarshe uwa ta kai ومن مسائله العلاقة بين المسمى الإيمان والإسلام daga cikin abin da muke imani da shi game da abin da ya shafi wannan kudiri na imani shine alaƙar da ke tsakanin mukan ji wani lokaci an kira imani da sunan musulunci annahuma abin da ake so fahimta shine da in muka ji an faɗi imani ko an faɗi musulunci yanda yake a musulunci idan sama'a in ka ga an faɗe su dukansu a aya ko hadisi an kawo imani an kawo musulunci kamar yadda hadisin malaika jibril kun tuna ko yake fa yanni an iman ya ne kuma ko ta ga mai kuka duba imani za ku duk aikin zuci ne an mina billahi zuciya wa malaikati zuciya wa kutubihi zuciya wa yawmil akhir aikin zuci ne hanyar yake ba kun ne an islam fa sai sai mene kan ta sada Allah wa tuqimu sala magana aiki wa tasumu aiki wa hajjil bai aiki to idan ka ga a wurin sun zo a hadisi ɗaya ko a aya ɗaya an faɗi musulunci da imani to iftaraka ko ne na cin kansa kamar ne ne za ku ji fa'idan a gaba wa idan taraka idan kuma aka raba su kaga a aya ko hadisi musulunci kaɗai aka faɗa ko imani kaɗai aka faɗa to eh, wa idan taraka in suka rabu istama'a ɗayan na yana wakiltar dan uwa ɗayan ya ɗauki dan uwan shi shine ma'anar istama'a da me yake nufi ga suna a ƙarshe a takaice yake bayanuhu abin da yake nufi a nan wannan bayani da yanzu muka ji cewa idan sama sarqa wa idan sarqa jama'a shine halin istima'il iman a lokacin da aka aka samu haɗuwar imani ya dillu alal al-a'mal batina to imani yana nuni ne zuwa ga ayyuka na koyi na zuci shine ne kasance da hadisin malaika jibril wal islam shi kuma musulunci yana ya dullu yana zama hujja yana daukar matsayi ala al'amalin zahira ayyuka na zahiri da muke shine ne magana shi ma dai wannan hadisi shine alƙalin duk wannan fahimtar da za a fahimta cikin sauki wa fil hal al a yayin da ku aka samu sun rabu al iman kalmar imani ya yana komawa ne ya nuni ala zahir cewa ya kunshi musulunci ya kunshi imani inda shi ya ka faɗa wal islam haka idan ka ga hadisi ko aya musulunci kada ya ka ambata kazani ma ya kunshi imani a cikinsa ba sai ka jira an yi bayani ba to Allah ka fahimtar da mu daidai abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya sami kuskure Allah ta'ala ya ce mana la'alla sati ne zuwa mu kammala littafin nan darussa biyu a gaba ina ga abin da za mu yi dai za mu jona ne da tauhidin nan ne ko akwai littafin da duk yana hannunmu amma kuma dai yana da muhimmanci mun san shi muna muhimmanta shi amma muhimmancinsa ya wuce yadda muke muhimmanta shi an karanta shi kuma zai fito shine littafin al-usulul salata al salata na san duk al-islamiyya ma kila da an haddace shi to amma dai in Allah da shi za mu karanta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 اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لكل جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا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 Eh, ya akwai karatu ke Amin ya rabu. Allah